Assalamu alaikum masu sauran barka mu da wannan ranar ta yau Lahadi biyu ga watan Afrilu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. wata makwacin guguwa da ta ratsa kudu da tsakiyar yammacin amurka ta halaka akalla mutum goma sha ɗaya bayanai sun yi nuni da cewa guguwar ta sauka a akalla jihohi bakwai a sassan amurka inda har ta sa wani dandamalin wani gidan rawa ya rufta a jihar illinois jared gaya jami'i ne a hukumar kula da yanayi a amurka as we transition here from march into april we do get occasional Uh, severe weather and tornado outbreaks. Ya ce a duk uh, lokacin da aka shiga watan Afrilu bayan fitowa daga watan Maris, akan uh, samu irin wannan guguwa da yanayi mai tsanani, musamman ma a tsakiya da gabashin Amurka. Masu gudanar da bincike kan mamata sun ce mutanen da suka rasa rayukansu hudu daga garin Wayne suke a jihar akansa sannan an samu rahoton motar wasu mutane a alabama illinois indiana da mississippi ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a bayanan da take fitarwa a kullum kan ukraine cewa babban janar ɗin sojin rasha valery gerasimov ya gaza cimma burinsa na ganin an kai wasu jerin hare-hare a ukraine da zumar faɗaɗa ikon rasha a yankin donbass gerasimov ne ya karɓi ragabar tafiyar da dakarun rasha a yakin da take yi a ukraine a cewar rahoton na ma'aikatar tsaron birtaniya kuma ga bisa dukkan alamu cikin kwana takwas da ya karbi shugabanci ya gaza taɓuka komai ma'aikatar ta kara da cewa rashar na tafka asara idan a kwatanta da nasarar take samu inda take kassara karfin dakarunta a ranar juma'a kwamitin Suhuna na majalisar ɗinkin duniya ya zauna bayan da shugaba vladimir putin ya sanar cewa ya cimma matsaya da belarus wacce ta amince zai girke wasu makaman nukiliya a ƙasar a watan yuli Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Pakistan ta ce akalla sojojinta hudu a kashe bayan da wani gungun 'yan ta'adda ya tsallako daga ƙasar Iran ya kai hari kan wasu dakarun ƙasar da ke sintiri a tsakanin ƙasashen biyu. Harin ya auku ne a lardin Kesh da ke kudu maso yammacin Balochistan kamar yadda wata sanarwa da dakarun Pakistan suka fitar ta ce. ofishin jakadancin iran a islamabad ya allah wade da harin inda ya mika sakon jajensa ga iyalan sojojin firayim ministan pakistan shehbaz sharif a nashi bangaren ya nuna takaicinsa kan kisan dakarun kasar tasa yana mai cewa sun mutu a matsayin jarumai jakadiyar amurka a kenya meg whitman ta yi allah wade da harin da ake zargin wasu 'yan sanda sun kai kan wasu 'yan jarida yayin da 'yan adawa ke zanga-zanga a kasar rahotanni sun yi nuni da cewa wasu 'yan jarida shida da ke ɗaukar rahoton zanga-zangar sun ji rauni sannan an lalata musu kayan aiki bayanai sun yi nuni da cewa eric isinta na gidan jaridar the nation media da timon abuna na standard group sun ji munanan raunuka lamarin da har yasa aka garzaya da su asibiti ana dai zargin 'yan sanda ne suka jefa musu hayaƙi mai sa a cikin motar da suke ciki a ranar 30 ga watan maris yayin da 'yan adawa ke bore rundunar 'yan sandan ƙasar ta kenya dai bata ce ufan ba sannan bata kama wani da ake zargi da laifin kai harin ba idan muka leƙa fagen wasanni dan wasan na kule victor osimhen ba zai buga a karawar da ƙungiyarsa za ta yi da ac milan a yau lahadi ba ƙungiyar ta kule ta sanar a karshen makon nan cewa osimhen wanda ɗan asalin najeriya ne ya ji rauni a ƙafarsa ta hagu ta ƙara da cewa mako mai zuwa za a duba yanayin raunin nasa a ga ko zai iya komawa buga kwallo. wani rauni na osimhen ya sa magoya bayan kungiyar ta napoli sun fara dasa alamar tambaya ko dan wasan wanda shine ya fi yawan kwallaye a gasar siri a ta kasar italiya zai iya buga wasan kwata fadar za kungiyarsa za ta yi da milan a gasar zakarin nahiyar turai ta champions league osimhen ya zira kwallaye 21 a wasanni 24 da ya buga a wannan kakar wasa lamarin da ya ba kungiyar tasa ta napoli ba da tazarar maki 19 tare da zama a saman teburin gasar ta serie a osimhen ya ji raunin ne bayan da ya dawo daga bugawa najeriya wasa labaran duniya Haɗakar jagororin ƙabilar Ibo a Najeriya ƙarƙashin gidauniyar kula da harkokin 'yan kabilar wato ISCAF ta buƙaci inyamuran da ke rayuwa a jihar Legas da su kaucewa mayar da martani dangane da hare-haren da ake kai musu a sassan jihar lamarin da ke ci gaba da tsananta tun bayan zaben shugaban ƙasa na watan Fabrairu. Kungiyar ta buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki matakin shiga tsakani tun gabanin lamarin ya juye zuwa rikicin ƙabilanci a jihar da ake da tarin 'yan ƙabilar ta Ibo da ke kasuwanci. Sanar da ƙungiyar ta fitar ta ce dole ne gwamnatin jihar Lagos da ta ta tarayya su biya 'yan ƙabilar ta Ibo dukkanin asarar da suka yi sakamakon hare-haren da ake kai musu kan gidaje da kasuwancinsu. Kotu a jihar Jigawa ta arewacin Najeriya ta zarta sa hukuncin kisa ta hanyar rataya kan wasu mutane uku da aka samu da aikata manyan laifuka ciki har da kisan kai garkuwa da mutane da kuma fashi da makami ta hanyar amfani da manyan bindigogi. yayin zaman kotun na jiya asabar ƙarƙashin jagorancin mai shari'a yanki kaugama da kwamishinan shari'a na jihar jigawa dr musa adamu aliyu alkalin ya karanta hukuncin kisan ta hanyar rataya kan mutanen uku wanda tuni gwamnatin jihar ta sahali akalla shaidu biyar suka tabbatar da aikata laifukan mutanen uku yayin da kotun ta wanke mutum na hudu wanda aka gaza samunsa da laifin da ake zarginsa da aikatawa. Shugaba Bazoum Muhammad na jamhuriyar Nijar ya yi naɗin sabon babban hafsan sojin ƙasar a wani yunƙuri na ƙara ƙaimi wajen kakkaɓe barazanar tsaron da ƙasar ke fuskanta daga ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi. Wasu majiyoyi daga fadar shugaban ƙasar sun tabbatar da naɗin manju janar Abdu Sidikus Isa a matsayin sabon babban hafsan sojin kasar na Nijar a jiya Asabar wanda zai mai gurbin janar Salifu Modi da ke kan mukamin tun shekarar 2020. Nijar wadda ta shafe fiye da shekaru goma tana fama da hare-haren 'yan ta'adda waɗanda ke tsallakawa daga makwabtan ƙasar da suka kunshi Mali da Najeriya har zuwa yanzu bata sanar da batun naɗin a hukumance ba. jagororin mulkin soja a sudan sun ɗage zaman taron sanya hannu kan yarjejeniyar kama hanyar miƙa mulki ga farar hula wadda aka gaza wato wadda aka tsara za ta gudana a jiya asabar duk da cewa gwamnatin sujin har zuwa yanzu ta gaza tabbatar da batun ga manema labarai kakakin tawagar da ke shiga tsakani don tattaunawar kan shirin mika mulkin khalid umar yusuf a wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na twitter ya bayyana cewa bangaren sujin da na fararen hula sun cimma jituwar mayar da zaman sanya hannun zuwa ranar shida ga watan nan sabanin ɗaya ɗaya ga wata da aka tsara a lokuta da dama dai jagororin gwamnatin ta sudan na ci gaba da nana nanata su na ganin sun miƙa mulki ga farar hula cikin salama don komawar ƙasar ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya. Bayan mummunar barna da karfar guguwar firji ta yi wa Mozambique a watan jiya inda ta raba mutane 184 da muhallansu, annobar kalar da ƙasar ke gani ta sake juyowa wadda aka bayyana da mafi muni da ƙasar ta taba gani cikin fiye da shekaru goma da suka gabata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa yanzu haka fiye da mutane miliyan ɗaya na fuskantar haɗarin kamuwa da cutar ta amai da gudawa. 'Yan adawa a Senegal sun dakatar da shirinsu na gudanar da wata ƙaƙƙarfar zanga-zanga mai cike da haɗari da suka tsara yi a ranar Litinin mai zuwa matakin da ke da nasaba da shari'ar jagoran adawar Usman Sonko. Wata sanarwa da jam'iyyar adawar ta fitar ta bayyana cewa wannan mataki da aka ɗauka na da alaƙa da barazanar tsarin da ke tunƙaro ta. Ukraine ta bayyana matukar damuwa da halin da tattaunawa kan mamayar da Rasha ke mata zai shiga a zauren kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Diji lokacin da Moscow ta karɓi jagorancin karɓa-karɓa na wata-wata da mambobin kwamitin goma sha biyar ke yi a tsakaninsu. Rasha wadda ta faro jagorancin kwamitin tsaron na Majalisar Dinkin Duniya daga jiya Asabar ɗaya ga watan Afrilu. Babban hafsan tsaron Ukraine Andrew Yamak ya ce shugabancin na na Rasha babban koma baya ne a gare su. Alƙalamin mutanen da ƙaƙƙarfar guguwa ta halaka a Amurka ya ƙaru zuwa goma sha takwas a jiya Asabar Ba da yankunan kudanci da gabashin ƙasar suka fuskanci wani ƙaƙƙarfar ruwan sama haɗe da tsawa da kuma iska mai ƙarfi. Hukumar agajin gaggawa a Tennis guda cikin jihohin Amurka da iftila'in ya fi shafa ake kuma ci gaba da ganin zubar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun daga ranar Juma'ar ta gabata. ta ce yanzu haka sun iya gano gawarwakin mutane bakwai da suka mutu daidai lokacin da mahukuntan jihohin arkansas da mississippi da kuma alabama ke sanar da mutuwar mutane goma sha ɗaya akwai dai hasashen kakkarfar guguwar ta isa jihohin indiana da illinois a yau lahadi to yanzu kuma ga shirinmu na gaba tarihin afirka Jama'a mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da fata da tarihi tamkar al'umma ce da fata da ruhi. Wannan juyin juya hali ya fara ne a kan titi da kuma dandalin da ake kira na juyin juya hali. Yunkuri ne da ba wai ya takaita ne a cikin ma'aikatun gwamnati da masana'antu ba. Saboda haka juyin juya halin nan zai isa cikin gidaje da kuma kan gadajen baccin jama'a. A wannan lokaci wasu daga cikin 'yan kasar ba su zaci cewa wannan juyin juya hali zai kasance a cikin rayuwarsu ta yau da kullum ba. mutum ne da ya zo kan karagar mulki a jajibirin bikin cika shekaru 23 da kasar otbalta ta samu 'yancin kanta sakamakon juyin mulki na uku da kasar ta gani a tarihi gungun kyaftin kyaftin su hudu da suka karɓi ragamar mulkin kasar karkashin jagorancin thomas sankara zai duwa kasar kima da matsayi a duniya yanzu ne waɗannan sojoji za su fara aiwatar da wannan juyin juya hali da suka jima suna tsarawa daga cikin barkokinsu gwamnatin da ta ƙunshi sojojin sannan da fararen hula na nuni karar da irin yadda suka saba wa al'adun gwamnatocin da aka saba gani a baya kusan dukkanin mambobin gwamnatin na da aƙida irin ta markasanci kuma mutane ne wato thomas sankara blaise kampore hari zango da jean baptiste bukari langani da suka share shekaru suna hulɗa da su a wannan tsakiya ta shekara ta 1983 lokaci ya yi na tabbatuwar juyin jihali a ƙasar Otobalta, tare da kalamai iri-iri na jinshina Wannan ci gaban shirinmu ne a game da rayuwar Thomas Sankara. Za mu ci gaba da gwagwarmaya da nuna kishi don ganin cewa ƙasarmu ta samu ci gaba da makoma ta gari. Za mu kare ƙasarmu, ko da kuwa hakan zai kai ga sadaukar da rayukanmu ne. 'Yan watanni kenan da ƙasar ke kan turbar juyin hali. A wannan karo dai ana damawa da al'umma a cikin tafiyar da mulkin ƙasa. ta hanyar kwamitocin kare juyin juyi hali da ake kira da suna CDR kuma ita ce kungiyar da ke ainihin wakiltar al'umma a cikin wannan mulki. CDR kungiyoyi ne na jama'ar da suka bayar da kansu ga gwamnati domin tafiyar da ayyukan karuwar al'umma. Wannan yunkuri dai sabon abu ne da ba a taɓa ganin irinsa ba a can baya. Dura da yadda jama'a suke miƙa kai a duk wani lamari da ya shafi ƙasar ta Otvolta. Abokin tafiya cewa da shugaban ƙasa shine sahun farko wajen bayar da kyakkyawan misali na zama mutumin jama'a domin kuwa matsayin shi na shugaban ƙasa bai haifar da wata tazara tsakaninsa da al'umma ba babban abin da ke gabansa a yanzu shine kawo ƙarshen cin hanci da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar akan haka ne aka kafa wani kwamiti don rigakafin cin hanci wannan kwamiti ne aka ɗora nauyin sa ido don gani da yadda ake tafiyar da dukiya da magabata suka mallaka tare da ba shi damar gudanar da bincike kan duk wani abu da ake zargin cewa akwai hazo a cikinsa. Thomas Sankara ne na farko ya amsa tambayoyi game da abin da ya mallaka gaban wannan kwamiti. Hakan na zuwa ne kuwa 'yan kwanaki bayan kafa kwamitin. Sankara ya bayyana kaddarorinsa sannan da abin da yake samu na albashi da haƙoƙi a aikin gwamnati. En matière de biens immobiliers, Je citerai d'abord un réfrigérateur. A game da kayayyakin da ake amfani da su a cikin gida, ina da tsohon firijin kuma yanzu ma baya aiki, baya hannuna saboda na bayar da shi aro ga wasu abokanaina. Dama na same shi ne saboda mukami na daga fadar shugaban kasa. Haka ina da akwatunan talabijin guda biyu da bidiyo da ke gidana. Ɗaya tana falo, ɗaya a ofishina inda nake aiki cikin gida. haka akwai wani akwatin talabijin ɗaya a ofishina na aiki saboda ina son bibiyar labaran duniya duniya a duk inda nake. Na mallaki kujerun zama na falo, sannan da ɗakin ajiye littattafai, littattafan da aka buga min, kuma za a kawo shi nan ba da jimawa ba, watakila nan da ƙarshen wata. Ina da gita na kiɗa guda uku, na bayyana su ne a nan saboda ana cewa suna da tsada. Ɓangaren wurin zama na mallaki gida ɗaya a unguwar BND rukuni na biyu. Banki ya bani bashi da zan biya tsawon watanni ɗari da 120, tuni na fara biya. amma har yanzu akwai sauran jika 678 da dala hudu, a kowane wata ina zuba jika 31 da dala da ne hudu ne. Yaƙi da cin hanci a wannan ƙasa zai ɗauki wani sabon salo da ke bayar da mamaki ta hanyar kafa kotuna da ake kira da suna TPR, wato kotunan juyin juya hali. A wajen Thomas Sankara da abokaninsa Wannan wata hanya ce ta hukunta mambobin tsaffin gwamnatocin da suka gabata a kasar waɗanda ake zargi da wawashe dukiyar al'umma. Ranar uku ga watan Janairu 1984 aka ƙaddamar da waɗannan kotuna na juyin hali. Shugaba Thomas Sankara da kansa ya halarci bikin, kuma shugaban na da yaƙinin cewa waɗannan kotuna ko shakka babu za su tabbatar da gaskiya da kuma adalci. Le peuple voltaïque accuse exige la mise en application du verdict populaire. Al'ummar wannan hmm. ƙasa na buƙatar waɗannan kotuna na juyin juya hali su aiwatar da hukunci domin cimma burinsu na dogon lokaci. Yanzu ne al'ummar Hotavolta suka samu kotuna masu inganci da ke aiki da gaskiya, wato kotunan juyin juya hali. Tabbas yanzu mun yi zaɓi na gari kuma babu abin da zai hana al'ummar zartar da hukuncin da ta ga ya dace akan waɗannan 'yan siyasa da za a iya su da sunan tarkace mayunwata sannan marasa sa gaskiya da suka daɗe suna tozartarwa da kuma wulaƙantar da jama'arsu. Jajircewar da al'ummar Hotubal ta ke yi na sa duniya rawar jiki musamman ma wannan duniya ta masu ci da gumin wasu da ke kwashe dukiyar ƙasa ta hanyar wayo nuna ƙarfi da dubara dukkan masu tatsar dukiyar al'umma ta hanyar salon mulkin mallaka a yau suna rawar jiki saboda daga yanzu al'ummar hotville ta ta ɗauki makomarta a hannu ta hanyar yi wa kanta hukunci kafa waɗannan kotuna na juyin juya hali abu ne da ya sha bamban da sauran kotuna na al'ada da aka sani hakan zai sa jajircewa al'ummar al'ummarmu da aka daɗe ana zalunta damar shiga a dama da ita a kowane mataki na gwamnati da aikin hukuma. alƙalan kotun an zaɓo su ne daga cikin ma'aikatu da sauran sassan hukuma kuma za su yi aiki don zartas da hukuncin da ya dace da nufin sauyawa al'umma zaluncin da aka daɗe ana mata waɗannan alƙalai ba sa buƙatar sanin tsofaffin dokoki da shari'a ke aiki da su a matsayinsu na waɗanda suka fito daga cikin al'umma dole ne su yi hukunci akan buƙatun al'umma sakamakon rashin haske ga wasu dokokin hukunci wajibi ne su bi dokokin dokokin juyin hali tare da watsi da dukkan wasu dokokin hukunci da suka kasance na 'yan mulkin mallaka ne don tabbatar da wannan juyin juya hali namu muna da zaɓi a kan salo biyu na dokokin hukunci a ɓangare ɗaya dokokin hukunci irin na juyin juya hali a ɗaya ɓangaren kuma tsohon tsarin hukunci wanda ke tauye marasa gata hukuncin da za ku zartas na kan hanyar tsarinmu na juyin juya hali wanda shine adalci kuma shine demokradiyya demokradiyya ce da ke hannun al'umma wacce ke adawa da masu danniya da babakere wannan shine ainihin aikin waɗannan kotuna da ake kira tpr ku fito masu ikirarin kare demokradiyya amma a fage ɗaya suna cizon yatsa da jan haushi haka zalika masu kare su da kuma goyon bayan su waɗannan sam ba su san matsalolin al'umma ba kamar alkalin da ke sanye da wata hula irin ta kunya kamar dai wani mai barkwanci wanda mu 'yan juyin juya hali ke kallonsa a matsayin wanda ya juya wa al'umma baya duk da cewa ya fito daga cikin ta tabbas mulkin da ya gabata na bukatar a hukunta shi ya kuwa bukan tafiya dole hukunci ya dawo hannun al'umma Ya ku abokan tafiya waɗannan kotuna na juyin juya hali sun saba wa tsarin kotunan tsohuwar daular Rumawa, sun saba wa tsarin da ke tauye haƙƙoƙi da dokoki irin na baƙi, da kuma tsarin sarki Napoleon, tsarin da ya sa mutanenmu da dama suka bar yankunansu tare da arzuta waɗanda ake so, waɗanda kuma su ne marasa rinjaye a cikin al'umma. Za mu ci gaba da kare ƙasarmu, ko da wannan zai kai ga sadaukar da rayukanmu ne. Fararradai wannan jawabi ne da ke nuna saɓanin kotunan da aka sani a can baya. Halidu Gujirago kana cikin shiga-shigan tsara waɗannan kotuna na juyin juya hali wato DPR a matsayinka na masani shari'a kuma babban alkali. Ko yaya za a bayyana waɗannan kotuna? 'Yan boko musamman masana shari'a na cewa waɗannan kotuna kotuna ne na musamman saboda a cikinsu babu batun lauya da zai kare wanda ake zargi wannan shine abu na farko eh, kotuna ne waɗanda ke tafiya akan tsari na daban Idan mutum ya gurfana gaban waɗannan kotuna, ba alkalan ba ne za su nuna cewa kun taka doka ba, mutum ne zai kare kanshi tare da nuna cewa bai karya doka ba. Abu na uku kotuna ne da ƙarfinsu shi ne yaƙi da rashin ɗa'a da kuma cin hanci da ya durkusar da tattalin arzikin ƙasarmu. abu ne da a can baya ba taɓa gani ba. To, ko ta yaya tunanin kafa waɗannan kotuna na musamman ya zo muku? waɗanne dalilai ne suka sa Thomas Sankara ya bayar da umarnin kafa su. Shi ya ce mun mu abin da muke bukata wani sabon tsari na kotuna, kuma suna da shawara akan yadda suke son kotunan su kasance. Ya ce abokanmu sun ba su shawara akan wani salon kotuna da tsohon alkali Lampo Benua da ya taɓa zama cikin jam'iyyar Afirka ta neman 'yanci wato PAE. yaya za mu farfado da wannan tsari ni ne na ba su shawarar cewa maimakon a kira su da suna kotunan juyin juya hali ga ka'idar doka gara a kira su kotuna kawai ma'ana dai kotunan da suka dogara da alkalai masu zaman kansu kotuna ne 'yan ba ruwanmu kuma kotuna ne da ba su da wani shamaki tsakaninsu da al'umma A nan ne fa ya katse mani hanzari yana mai cewa irin waɗannan kotuna da nike bashi shawarar a kafa ba za su bayar da sakamako mai kyau ba. Kuma lokacin da na fara masa fashin baki akan tsarin kotunan ƙasar Faransa. sai kuma ya dakatar da ni yana mai cewa a'a bai son irin wannan tsari kuma ya ce cikin kotunan da aka sani a al'ada ba a yin shari'a sai ga ƙananan barayi irin na keken hawa ba a hukunci sai akan barayin kaji ya ci gaba da cewa ni a ƙasata ni da mutanen da suka yi rubda ciki da dukiyar al'umma waɗanda ya kamata ya yi amfani da su domin yi wa al'umma aiki za ka ga cewa an kyale su ma'ana dai sun ci bulus ana kallon irin waɗannan mutane tamkar dai sun fi karfin doka sai talaka kawai ake hukuntawa ya ce min shi irin wannan rashin adalci ne yasa yake son gyara Daga nan ne ya ce min yaya za a haɗa abin da na bashi a matsayin shawara da kuma yadda shi yake son kotunan su kasance. Ya kuma ƙara da cewa mutane da dama sun bashi shawarwari daban-daban. daga nan ne na bashi sunan lampo benua amma sai ya ce min shi burinsa shine kafa kotunan juyin juya hali kawai ya ce fatan shi kada mu zama kamar alkalai 'yan ban dariya da ke shiga zauren shari'a sanye da doguwar riga baka da kuma hular gashi alhali wasan kwaikwayo kawai suke yi amma suna ikirarin shari'a sai ya ce bukatarsa ita ce maraya matar da mijinta ya rasu ko talaka da aka toyawa haƙƙi kotu ta kwato masa hakkinsa. kotunan da ake kallon wanda ake zargi a matsayin mai laifi kai tsaye kuma shine yake da alhakin bayar da hujjojin da ke cewa ba aikata laifin ba hanya wannan bai yi hannun riga da tsarin shari'a ba sauya zarge-zarge ga waɗanda ake tuhuma ko kuma yi musu gyara abubuwa ne da tun dama akwai su cikin kotuna na al'ada har ma game da zargin da ya shafi kudade wannan ita ce hujjar da na dogara da ita sai na ce ya mai girma shugaba wato sankara Ni kuma a matsina na shugabancin kotun ɗaukaka ƙara na birnin Wagadugu, na ce masa zan ga yadda za a yi a haɗa shawarorin namu biyu a wuri ɗaya, amma ina buƙatar haɗa ni da wani loya. sannan da alkali mai kare muradun gwamnati. Kwato dai ina bukatar lauyan da zai dinga kare marayu da matan da suka rasa mazajensu, sai kuma lauyan da zai kare muradun al'umma cewa da mai shigar da ƙara na gwamnati, amma ya ce, "A'a, wannan baya yiwuwa." Na ce masa tabbas abu ne mai yiwuwa, daga nan sai ya bani mako ɗaya don ganin yadda zan bullo wa lamarin. Na ƙaura zuwa kilomita ɗari bakwai daga birnin Wagadugu inda na fara aiki a matsayin alkali. Na rufe kaina cikin wani ƙaramin otel da ake kira Katsan 20N da ke kallacin wata mujama'a. A can ne na tsara yadda kotuna za su gudanar da ayyukansu, sannan na bukaci a haɗa ni da alkalai sarkakku waɗanda ba a taɓa zargin su da aikata a sha ko rashin gaskiya ba, kuma tabbas akwai su. Sannan ina bukatar matasa masu kwazo da sanin ya kamata, masu gaskiya waɗanda ba kuɗi ba ne a gabansu. Su ɗin ma ina bukatar babu zargin aikata rashin gaskiya a kansu, saboda idan ka karɓi aiki a irin waɗannan kotuna na musamman da babu lauyoyi, ba gatan al'umma ko mai shigar da ƙara na gwamnati ko wasu muhimman mutane masana da aka zaɓa don yin aiki tare da su waɗanda ba kai ne za ka zaɓe su ba. Misali, 'yan kwamitin kare juyin juya hali da ake tilasta mana yin aiki da su a matsayin alkalai daga cikin fararen hula. waɗannan mutane ne da ke zuwa kotuna ɗauke da bindigoginsu a hannu ƙirar kalashnikov mutane ne da a cikin kawunansu kuwa suna jin cewa sun fi ƙarfin kowa kuma mafi yawan lokuta ma ba su da ilimi da zai ba su damar su lakanci aikin gaskiya aiki ne mai wahala dole sai mutum ya kasance mai ƙarfin zuciya mutum ya yarda da kanshi sannan ya zama mai kwazo babu abin da yake nema sai gaskiya kana aikin mutane ne da dama kai ne lauya kai ne mai shigar da ƙara na gwamnati alhali kai ne shugaban kotu a haka ne muka yi aiki. bayan an shirya komai da komai domin tabbatar da waɗannan kotuna na juyin juya hali abin da ya rage kawai su fara aiki kadan kadan ga dai halidu rago da ƙarin bayani Shari'ar da muka fara ita ce ta janar Sangule Lamizana, shugaban Hot Volta na biyu, kuma lalle abin da ban mamaki. A gaban alkali mai bincike ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 1983 ta bayyana cewa kudade ne da aka buƙaci kashewa cikin sirri. Abin da muke buƙatar sani shine ka bayar da hujjar yadda kuka kashe kudaden ko in ce wani bangare na kudaden. amma kaki tare da cewa waɗannan kuɗaɗe ne mallakin fannonin sirri na gwamnati. A matsayinku na manya, anya ba ku tunanin cewa yana da kyau ku bayyana karara yadda kuka kashe kuɗaɗe na musamman da ake ware muku? Yana da kyau mu fahimci juna. Saboda ka sani fa nan kana gaban kotun juyin juya halin al'umma ce. Janar Sangun zana, ka duba girman wannan kotu ta al'umma da ke bukatar ka faɗi dukkan abin da ka sani. A cikin bayaninka, baka karyata zargin karkata kudaden da kotu ke zargin cewa ka karkatar da akalarsu ba. Lallai ban yi inkari ba, illa kawai game da adadin kuɗin da ake maganar cewa an karkatar. Haka zalika, mun ga wani asusun ajiyar bankin ƙasa da ƙasa na Burtaniya ɗauke da sunanka, inda aka sanya waɗannan kuɗaɗe na musamman da aka zabtare daga cikin kasafin ƙasa da adadinsu ya kai miliyan 494 da 'yan kai. Waɗannan kuɗaɗe sun bata ne tsakanin shekarar 1978 zuwa 1980. Baka karyata cewa ka yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ba. Vous ne contestez pas non plus avoir utilisé ces fonds. A'a, lallai ban karyata ba. Janar da Mizana, ka taka ayar doka mai lamba bakwai, sakin layi na biyu, bisa tanadin kudurin doka mai lamba saba'in da ɗaya zuwa hamsin. mai lamba saba'in da ɗaya da kuma hamsin, na fadar shugaban ƙasa, da ofishin ministan kuɗi da kasuwanci ta ranar sha-ɗaya, ga watan Fabrairu shekarar alif tara da da saba'in ɗaya. a duk tsawon binciken da aka yi dangane da wannan shari'a da ake yi maka ka bayar da hujjoji masu gamsarwa da ke nuna lallai ka yi amfani da waɗannan kuɗaɗe haka babu takardar shaidar yadda ka kashe su ka gaza gabatar da hujja gaban wannan kotu ta juyin juya hali sai dai ka ce halin da ka samu kanka a killace bai baka damar gabatar da hujjoji game da yadda ka kashe kuɗaɗen ƙasa ba to sai dai a gaban masu bincike da farko ka ce kana rike da wasu takardu a matsayin shaida musamman kana rike da wani littafi mai kunshe da bayanai kan yadda ka kashe kuɗaɗe an baka dama don kare kanka game da ɗaukacin zarge-zargen da kotu ta bayyana a yanzu a yanzu haka kana da damar yin magana ya kai wanda ake zargi lamizana. To, wannan shari'a na gudana ne gaban dubban mutane da kowanne ke fatan ganin an yi adalci kan tsohon shugaban kasar. a tashi wanda ake zargi wato tsohon shugaban kasar ba a jin muryarsa a wannan kotu mutane na buƙatar ganin an yi hukunci mai tsanani. Il est essentiel